أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا المسلمين muna roƙon الله سبحانه وتعالى يتحكم من الشاوى ومن أيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da kuɗaɗen mu ya tsara mana imani da himma da da kuma rufa mana asiri da muka shiga muka fito duniya da lafiya kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ashe idan ajalin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadru alai don haka Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu rana ta biyar ga wannan wata mai albarka watan Ramadana na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma zuwa Madina wanda ya yi da goma ga watan biyar ta wannan shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya. Shirin Allah subhanahu wa ta'ala za mu kafi a safar sura suratul Anfal. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم نعم wannan sura mai albarka suratul anfal ma'anar anfal jam'u nafalin ma'anar nafal da larabci ne ganima wannan sura sura ce da za ta bayyana mana yadda ake zama ganiman da aka ciyo a wajen yaki ko da ana ce ganimatu ana cewa annafal a wani kaunin annafal shi ne bambanci shi kaɗan da ganima ganima ita ce wanda aka kafa ta aka yi faɗa sosai aka kakkur da kafin aka ci nasara a kansu aka yi aka wahala kafin a ci nasara a kansu to dukiyoyinsu da abin da suka bari a baya da gudu aka gama da su shi ake kira ganima nafalu kuma al'anfal shi kuma ba a makarsa ba sun gudu an ji za a karsa suka ga al'umman musulmai suka gudu to a inda suka bari da dukiyar shi ake kira anfal wancan karfin tuwo ne sai aka yi ba aka ciyo kuma cikin sauƙin Allah ya kawo ta shi yasa a kiranta annafal a inda aka same shi cikin sauƙi cikin ruwan sanyi ba tare da a yi tsara ba ko suka ko fata ko kasawa amma a nan alkaliman a wata a wani kauli suka ɗauki ma'anan an ɗin a faɗi alfashi amma ganima ake nufi to wannan sura mai albarka a ta sauka a madina ne surori daga suratul fatiha bakara ali imrana nisa'i in ka zo ita ce ta takwas a jerin gwanon surori da sama in za ta gangaro zuwa zaki ita ce ta takwas yawan ayoyin ta kuma saba'in da biyar ne an buɗe ta da bismillah ita ma kamar yadda aka dukkan surorin alƙur'ani banda su ga kyau ba ita ce surar da take ta Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim wato wannan surar da za mu karanta da fassaranta da za mu yi da hukunce-hukuncen da za mu gano mu karu da su dukkansu ba za mu iya yi ba face muna neman taimako da sunan Allah Allah ya mana muwafaka albarkacin sunansa da shi muke tawakkuli Allah ubi da ba mu fahimta da sunan da ke ɗauki da shi kuma ya ba mu kifin aiki da shi sunan Allah kan da muke tawakkuli da shi mai rahama ne shi Allah ɗin mai jikin bayinsa wannan suran kafin mu shige ta mu fara bayani ta ya kamata mu san ta take tare da shi a cikin ta kafin mu zo mu fe cikin mu kullo da abin da cikin cikin dake dake Amma yadda na ce sura ce ta sauka a madina ayoyin da kuma saba'in da biyar ne Allah maɗaukacin sarki ya yi bayanin hukunce-hukunce da dokokin yaƙi a musulunci yadda ake yaƙi ake samun lada da rahamar Allah a cikinsa ba kawai a zo a yi haɗa a yi hayaniya a yi ƙone ba tsari a ce shi ne yaƙi ba wannan yaƙi da musulunci ake kira jihadi don aukar kalman Allah to yana da tsari Allah ya saukar da ayoyi akwai inda mai ɗaukar da sura musamman domin hukunce-hukunce yaƙi da kuma abin da yake jawowa a yaƙi ba ƙaramin abu ba ne yake jawowa ke kawai aje a yaƙi a yi faɗa da kuma kuma da sa a kina sama ba wai kowane yaƙi ba ne ake samun nasara a'a tsabtataccen yaƙi wanda ake aka nufi Allah da shi aka nufi kare addini da shi yaƙin da za a yi don kawar da zalunci da tabbatar da adalci to yakan ba Allah ya ba da nasara amma yakin da aka yi shi don neman wani abun duniya don zalunci don ta'addanci to galiban komai shi yana yi a kullu yana gani yana cin nasara to ƙarshen al'amarinsa ba zai yi kyau ba yaƙi da faɗan da zai ba ta riba yanzu shi ne yaƙin da aka yi shi don ɗaukaka addinin Allah wanda aka nufi Allah da shi to shi kan amaran kama kawai da za ka yi ta ya yaƙi ba jin zuban ka sun zuba a lokaci har ma dokin da ta ɗauka domin yaƙi da shi shi ma kan shi kullum ana baka ladan tirke shi da kai da kafi da doki yake yi da tsarin doki a wannan cikin da ba ana ba shi ne ana zuba maka a mizanin ma'amun ayyukansa na gobe kiyama don ne don doki ka tirke shi da ɗaukaka kalmar Allah ba san sata ko fashi ba a je a yi da shi ba sannan kuma za a bayyana mana yadda ake samun wato ƙarfi irin na zuciya wato ƙarfi na shi shi shiga wa mutum nasara spiritual abun nan form ba wai tanadi tara makamai da yawan soja da yawan kayan faɗa shi ke asalin abin da ke ba nasara ƙarfin da ke cikin zuciya na imani da Allah in ba haka ba tun tarihin kafan musulunci ba inda shirin musulmai ya daidai da matakarai bayanin da musulmi ba inda yawan sojojin musulmi suka fi aka yi kafirai yawa amma mai yanzu ƙarfin imani to shi ne ba da nasara ba ƙarfin makami ba ina ba da ko shi ne ke halatta kammin fi'atin kalilatin kala bar fi'atan kasira da amma izinillah wallahi wannan sai an tarbiyyantar da zukata in kanani an gina zuciyar mutum an tarbiyyantar da zukatan matasa da musulmi zaman su tana da ƙarfi tsoron allansu ya kwanci lehul 95% tsoron allah an bar sako a baya to irin wannan shi kaifin wannan imanin sai da samu ya fi kaifin takwas ƙarfin wannan imanin wajen cin nasara ya fi ƙarfin harsashi da zai fita daga bakin jirgiga to lallai a san lallai cewa ba shiri na waje ba ba musu nasara shiri ne dame, da cikin zuciya na ƙarfin imani da Allah za mu ji shi za mu ga shi a yakin nan da za mu karanta a cikin kuma ji hukunce suna tattaro hukunce hukuncen jahira in an da yaki ya ake rafa shi wasu ka cancanci su ci ganima kuma har ila yau yaushe ya dace ya za a mu'amalanci wato a sunsunonin yaƙi da kama da ake mu'amalantar su za mu kuma har ila yau hukunce hukuncen shari'a da hikimomin ta wannan suran za ta kawo mana kuma bayani akan yaƙi badar da abun da ya faru kafin badar ɗin, da abun da ya faru ana a cikin yakin badar ɗin, da abun da ya biyo baya bayan an gama yaƙi badar da kuma abun da ya tabbata yakin badar ɗin da waɗansu jarusa, da musulmi zai iya tsinkaya ya karanta daga yaƙi badar. Abin yakin badar din da za mu ji shi insha Allah ta tabaraka ta'ala da yadda musulmai suka fi shirin yaki da kuma yadda suka kusa a cikin yakin a ƙarshen suran kuma ta yi bayanin soyayyen musulmi junansu da junansu sannan su to masu ƙaunar juna masu son juna masu dunkulewa masu haɗin kai masu yiwa juna asuwa ga abubuwan da suke kawo rarrabuwan kai a yi haƙuri a cinye su saboda haɗin kai da wanzu a tsakaninsu suna ta yi bayani a can karfe-karfe da kuma wajibcin hijira da ƙaura daga duk wata ƙasan da ake ƙasƙanta ka ake wulaƙanta addininka ba a ba ka ƴanci ake addininka wajibi ne ka hijira a bar wannan wajen in ka samu ƴanci da walwala na addininka. Ta yi bayani a cikin ƙarshe sannan kuma matsala yau wato a shi jihadi ana yin shi ne tsakanin al'umman musulmi haɗin kansu domin ɗaukar kalman Allah subhanahu wa ta'ala wannan a cikin surar dai ake kunshe da shi industrial kenan za mu zo mu ji abubuwan ɗaya bayan ɗaya da cikin Allah subhanahu wa ta'ala alam da a kalmar Allah maɗaukacin sarki a wannan suran farko da kafin Allah yake yas'alunaka an anfal ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sahabanka za su tambaye ka da da hukuncin wato ganima ta yakin badar Ni yakin badar farkon yaki da aka yi a musulunci wanda ya ba da nasara ya kaskantar da tutan ya ɗaukaka tutan musulunci ko da kafin badar ɗin akwai ƙanana ƙanana ƙanana ƙananan yaƙe yaƙe wanda ake kai hari a dawo a jenan a dawo a jenan a dawo amma yaƙin da ya ce a duniya da ya ba wa musulunci izina da ɗaukaka da shi kwarjiki shine yaƙin badar ko kaga ai yaƙin har an gama an tara kayan ganima cewa ba a taba experience ya ake da ganima ba kuma ita ce yaƙi shi ne yaƙi na farko a taba sani ya ake da ganiman ba ba ya muhammad sahabai mabiyanka za su zo su tambaye ka ya za a yi da dukiyoyin nan na waɗannan mutane wa suka cancance su idan suka tambaye ka Ya gaya musu al'anfalu duk wata ganima lillahi ta Allah ce wanda su da manzon su da wanda ya ɗau wani abu kar wani ya sa hannu kar wani ya kamfa ganima a bashi sai yanda Allah da manzansa suka hukunta barin yanda za a raba kashi yana ga Allah da manzansa kar wani ya yi kar wani ya shishigi kar wani ya ɗau wani abu ba tare da ba a cikin farukin, an samu ɗan hayaniya kaɗan tsakanin su ba sai Allah Ubangiji ya da su tsakanin su dattawa da matasa matasa su suka fi zabura su suka fi zabura da tashi da jikin da aka bar aka gama aka aka ci nasara a kansu suka gudu to sai kowa yana ganin ai gudun shi ya nawa da yawa shi ya sake ɗebi abu mai yawa sai rika samun ai mu muka samu muka yi kaza mu muka yi kaza dattawa ku kuka yi kaza zaburan ku kaɗan mu za a ba mai yawa ku kuma ku za a ba wa kaɗan amma ya za a yi a ba ku mu a ƙyale mu ai mu muke rike tuta mu muke jiki tuta mu muke yi ta rike tuta mu ai mawa ne waɗannan ko su kai mu muka ta, mu muka juya mu muka kaza za mu dole cewa waɗannan su dole sai araba raba shi dai waɗannan sai aka samu ɗan mai ne hayaniya da yake da ta sanin hukuncin yadda ake raba da shima a musulunci ba wannan ita ce ganima ta farko a musulunci ita ce ganima ta farko a musulunci mun san a shari'o'in da suka kasu musulunci idan aka yaƙi ganima kuma ta ake tara ta ake kawai a hukunce-hukuncen dokoki na shari'an addinan da suke gaban gabanin musulunci an yi yaƙi aka tara dukiyar duka mai wuta a ba mai ɗauka ko da allura amma al'umma a yi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to aka musu sauki da rahama da rangwame cewa su raba su tafi a fata an gane ko to shi ne yanzu da saɓani ya shiga tsakaninsu sai Allah ya ce kul ya Muhammad je ka gaya wa wannan sahaban ka al'amarin galiman nan lillahi yana Allah wa rasuli da manzansa ba mai ce kar kowa ya tsoma baki sannan ka kullaha ce su ji tsoron Allah san abin da fito da su asali yaƙi ne domin neman lahira da aljanna ba abun duniya ba wanda har ya kawo musu saɓani a tsakaninsu kuma ka ce musu wa aslihu za ka bainikum su je su yi sulhu su gyara misunderstanding da ya shiga tsakaninsu su gyara wannan rashin fahimtar juna su gyara su yi sulhu su manke da al'amarin da nan sai yanda Allah da manzansa suka yi su gyara tsakaninsu su je su sulhunta tsakaninsu su kawar da wannan saɓanin da ya shiga su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Kuma atiqu Allah war rasul ku yi wa Allah madaukakin sarki biyayya da manzonsa abin da suka ce gashi ni biyayya ku karba kun ne ce zai ga a ni ta su suka ce ne mai yawa kai ne su za ki to cin annabi ya zo rabon ya ba ma wannan kada wani ya kuskura ya ce zai yi wa manzon Allah mutum ya ba ma wannan kamar yadda zilkuwaisira zilkuwaisira zilkuwaisira ya yi ina jin a yakin hunani wata shi da aka ya tara ganiman ya ce masu ya ba mutanen makka ita wanda ba su duka yakin ba mutane da suka taso daga madina suka zo suka yakin da za su ba zilkuwaisira sai ce wannan rabu da kai ya muhammadu baka nufi allah da shi ba su shi yasa aka yi masa harkar nan wani wa aqiqul laha wa rasulahu in kuntum mu'minin in dai har ku mu'minai na gaske ku yi wa Allah da sa biyayya a kan rabon gari da za a yi da dukkan makon murnin da ya muku in dai ku mu'minai ne ku masa biyayya duk wanda ba ya yi haka oh. a ah, ya rasulullah ya nawa ya tunawa ya ibrahim ya tunawa ni da ya tsina a ah, kar mutum ya kuskura zama ko mai ɗa'a a milawa na ana kawai aikin kana interrupting wa masu maganan masu Allah kana so ka nan to lalle Allah ke saukar wa mutum azaba duk kuwa ya kira haka yawa manzo Allah kamar Allah ya kalle shi ya kalle shi wa yace waɗannan akwai waɗansu mutane masharranta za su fito daga ƙasan wannan mutum su ne hawari dawar da suka yi ta fitowa daga tsakonsa Allah wanda ya rufa mana asiri Allah maɗaukakin sarki innamal mu'minuna lallai mumunai na gaske mumunai na kwarai su ne allazina idza idan Allah su ne waɗanda idan aka ambata musu Allah a cikin wani al'amari wajilar kulubu da ita kaga zukatan sai aka zukatansu yana yana raurawa saboda tsabar tsoron Allah duk yanda ya tsanci duk yanda ya so abu ya tsananta son wannan abu da aka ce masa Allah za ka zo ya yi fasiya ya bar abu duk yadda ya tsani abu da aka ce Allah ya ce a yi shi to za ka ga kawai ba kai shiga Allah ya ce waɗannan su ne mumunai na ƙwarai su ne mumunai na gaskiya wanda idan aka ambata musu Allah to za ka ga zuciyarsu ya kaɗu sun kimauce sun tsorata zuciyarsu suna raurawa wa idza kuliyat alaihim ayatuhu idan aka zo ana karanta musu ayoyin Allah alqur'ani suka ji hukuncin kaza kuma ga hukuncin shi kaza ga yadda ake yin shi kaza ga yadda ake so ka zauna za ka ga zadatun imanan sai ka ji ayoyin Allah nan suna ƙara musu imani suna ƙara musu imani suna ƙara tausasa zukatansu aka za ka ga mumini na farai Allah subhanahu ta'ala ba wai zuciya ce ta ƙara ƙeƙashewa ba A wani saboda ƙaban ƙeƙashewar zuciya in wani abu ya tsaya ta samma wani abu kana masa nasiha in ka kuma tsoron Allah Allah ka kai wani abun sai Kai ya ce maka sadaka Allahu azim sadaka Allahu azim an zo a tuke ne a damun aya eh, kamar yadda Allah ya ce a cikin suratul baqara ta qila lahu taqillaha al-ithm fa hasbuhu jahannam wa وبئس masir sai yana shan taba yana taba yana shan taba ka zo ka ce masa wane haramun ne shan taba babu kyau akwai cutarwa almubazzaranci ne dukiya sai ya kalle ka sai ya jefa ta tsaban ya mutu ki a buɗe mai giya ne a buɗe mai giya wace ya nuna maka zai sa abin da shi kama to shi da wata kila na hukuncilla idan yana saba wa Allah ta ji tsoron Allah sai ya sakon Allah sai ya ƙara sanya shi wani girman kai sai ya yi da shi wannan abu gabanka ya ga kai mai yi ne za ka yi ustaz ne za ka yi aka ce eh na yadda ita a buɗe biya in akwai da za ka yi kai da to haka waɗansu to amma mumunai kuma aka ci waɗannan ne su kuma yi su Za wa idza tuliya alaihim ayatuhu zadatum imani wa ala rabbihim yatawakkalun zai bar wannan abu ko da miliyoyi ya kashe in dai kashe masa Allah baya so wallahi zai ji abin kuma ya dogara ga Allah ya san Allah zai mayar masa da mafi alheri duka da ya kashe wa zuciya irin ta karuna inna qaruna kana qaumi Musa fa baga alaihi wa atainahu min al-kunuz fa inna mafatihahu latunu uzbati um quwwati qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul al-insan addu'a fi Allah وقد ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبذل الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين هذا أنت ما في الله إنما أوصيته على علم عندي wadar malamin ya ja ayoyi ya ja ayoyi ya ja ayoyi ana isa za a ga hawa a idon karuna da nadama da wajilan in kalbuhu zuciyar da karkar take kai wannan dukiyar Allah ma ya san na cancanta ya bani to yayi da Allah kan kai mai wa'azi ne zaka ci eh kai mai wa'azi ne zaka ci don kizgili ma a karanta fi qaumihi to hada fi qaumihi zinat je yayi addu'a ya ta a gonan girman kai ta kama ya sa aka kawata da wakansa kaya masu kwada na zinari ya hawai zai zaga ma anguwa a shi a shi to da ina an da karshen ta aika su shi da kasa ta fi shi da kasa aka yi masu burin ina mani ne karuna ina mani ne karuna suna ta alfahari da ya wuce din nan ina mani ne wannan kan da yamma bayan awoji da aka kafe shi ma halan suka ce inna lillahi wa inna ilaihi kar Allah ya rada da doguwa da duka suke da aka jafe ba fa ka an shi ne suke kai lalle Allah ya yi arziki a gare mu wallahi babban arziki sai aka ce in ka ga wani dukiya da wani takama da mai kar ka yi burin ka ce ina kai ne shi Allah ya hada shi lahira ya bashi duniya ba akwai wanda ba su da komai a lahira Allah gaggauto musu abin da ya aji musu gama shi a duniya shi kenan ba su da komai a lahira Allah ba shi rufa mana asiri wadannan Allah mumunai na kai na gaskiya su idan aka ambata musu Allah ya san su suka idan aka ja musu ayoyin Allah sai su ƙara musu girman su fara musu girman kan shi ji kai ba wa ala rabbihim yatawakkalun ba su ko su ji kuma mumunai na farai kan su daya in an ambata musu Allah bukatan su ne yana kaduwa idan aka karanta musu ayoyin alqur'ani imani yana ne yana karuwa annan abu na uku ala rabbihi komai na su suna dogara ga Allah kawai haka da kuma idan ba ka ji da san qur'ani ba ba ka kiran ta ka san fassaran shi ba ta ya za a yi a jashi har imani ka ya karu samu abu sai ka san abin da ake yi kuma karkuwar kare shi a cikin kuma su kai karo ai haka gani ko a maka idan ana sallah wanda idan ana tarawih ana tahajjudi wanda idan fasaran za ka ga yana kuka wanda bai kai ba iya fito yana ba wai da zuwa ana kuka wai me ya faru ne ya samu liman ne ka duba wai shi kai san wanda ya sa liman din mai ko ba to shi ne matsalar ko shi tambaya yake ya ana ko ka zume shi idan shi kan tarau tarau abu sai ma mala haka za ka tarar to gaskiya sanin qur'ani hadis fassaran shi ladan shi ga wanda ya fi wanda ya san bakin kawai bai san fassara ba da aya take karka yi kaza kai kai ba kama san me yake din ba sai za a kai aiki da shi sai za a kai aiki da shi a ke kawai a wuce ba a fassara maka ba abin da yake taimakawa a ji tsoron Allah da taimaka ka ji imani kana karuwa shi ne ji da ake fassara aya ka ji ma'ananta ka ji ka ji zaɗinta ka ji to sai ka ga imani ka yana karuwa ko kuma kajin da ka sani da nesa da kawai sai dai an karanta an wuce ne kawai ina fata an gane to wannan challenge ne a ɗan san ƙur'anin gurgurdo ana ɗan jin fassaran shi ana tubawa alhamdulillah yanzu ba mai uzuri cewa yi ba su ba an fassara ƙur'anin shi turanci gurgurdo ya mutu yi wa shi alkawari ce kullum zan ɗauki aya biyu in duba fassararsu da ma'anarsu kuma in tambaya gobe ma haka jiki ma haka ayoyi biyun na a shekara ɗaya eh aya ɗari shida da arba'in da biyu ne domin a shekara muna da kwana ɗari uku da da biyar to a ce ayoyi kullum kake duba fassarar su ba alama ta ta ka rufe ka duba fassara ka duba ka duba mutunci akwai fassara da turanci akwai fassara da hausa akwai fassara da larabci ya qur'anan ne idan ka je saudiya ta fassara su da dukkan yarurrukan afirka manya manya akwai shi da sawahiliya akwai shi da fahim akwai shi da dukkan manya manya na duniya shi ya duba ina a suka zama to malami kanka sai ka je gun malami ana ji ya kara maka bayani shi kenan za ka ji kana samun canji wanda yake karanta qur'ani da shi fassararsa da ban yake da wanda yake karanta bacci kawai bai san ma inda ya dosa ba haka an gane to a riki ba ku uzu shi mutum zauna bai shi cikin Allah shi ba kan kan kan tare ba shi hudan lil muttaqin hudan kai haka din shekara daya biyu uku daya biyu uku hudu irin su falaki da amma Allah na tuba rana ɗaya za ka karanta fassarar su inda to mutum yana zaune ba karuwa ba karuwa ba karuwa ai ta gidali da kai a cikin kake a Qur'ani ka karanta shi ba ai ta dan ai ta kake ku shi kai sai sa ka ganin ake zama a cikin artabu in ma kan yana magana shi yana magana shi da yana abun a mahangan Qur'ani mahangan musulunci hadisan manzo Allah kai kuma a haka kake kake magana kake mai da martani baka san inda mutum ya dosa dole ka ce su wani suna kawo buwan kai su wani suna kawo tashin hankali su wani kaza kaza kaza baya karatu sai rafi ya iya in wani ya yi mai da hankali kawai ya yi ya yi ya tafi kawai da ake zamanin social media saboda ka har musulmi ya yadda ya zauna baya ƙara faɗa ƙwaƙwalwan shi da bai wani Allah ya ba musu yana mutum yake zuwa exercise don ya kara wa kanki lafiya wani ya je jin don ya kara wa jikin shi ƙarfi kuma kwakwalwa ana improve nata ana yalwa ta kwakwalwa shi ne ilimi haka da kwakwalwa wanda ya ilimi ya yi karar ba zai daidai da wanda ya ci so a waje daya ba ba sa daidai mutum ya yi kokari ayan nan biyu biyu cikin Allah wallazina ja'alu fina lanahdiyannahum subulan suka yi kokari Allah shi za mu ba su za ku ba su to sifofin su na hudu ke nan da su gaba Allah shi allazina su waɗannan mumunan su ne wanda yuqimuna salata kullum su a cikin aidan Allah alloli biyar ɗin da su ba su sakaci da su sallan jami'i da baya wuce duk yadda aka buga a karaya sai sun kula da sallah shi ne yuqimuna salata masu tsaye da sallah da kuma fara zakahum yunfiqun daga abin da muka azurta su da shi kuma ba sa rowa yunfiquna suna ciyarwa sawa'un ciyarwa ta na ita ce basa wasa da zakka suna cika haƙƙi Allah da abin da muka azurta su da shi su ba waɗanda muka ci a bawa ko kuma in dukiyarsu ba su kai misali ba su kan cire sadaka su dukiyarsu duk suka yago Allah ya ba su to sai sun san ma wannan sun san ma wancan sun san ma wancan in masallaci ya ba su sa'a na masallaci in makaranta a sa'a can in makaranta ne a sa'a can in rijiya ake bukata a sa'a can Allah ya ba ka taɓa barin ayyukan a ba su ba tare da sun kifa sun ba ma wani ba. Allah ya ce ulaika waɗannan mutane masu waɗannan sifofin humul mu'minuna hakan. su ne hakikanin mumunai in Allah su ne mumunai na kwarai su ne mumunai na gaskiya ya sa ta kasan su Allah ke lahum darajatun suna da waɗansu darajoji in ji Allah daraja daraja saboda aikin nasu suna ɗin ya yawa suna wancan sun yi wancan sun yi wancan sun yi wancan yadda aiki zai zama to multiple haka da kuma kowace idan su shi ma zai zama to multiple za a ninnin ka musu dada da daraja matakai matakai matakai matakai darajoji masu yawa in sha Allah in rabbihi a wajen ubangijin Allah zai ba su ana cewa aljanna mataki mataki mataki da wannan matakin sai wannan matakin to suna su kai da yawa ne Allah zai sasanta musu da shi dan Allah ya musu nan wa maghfiratun ya musu da gafara gaba daya rizqun karimun Allah ya ba su wani arziki mai karanci shine aljanna kawai aljanna in ka same ta ka samu duk wani arziki da kake bukata a ciki duk arziki mai arziki bai san komai ba sai ya ce aljanna da wa idza ra'aita kamma ra'aita iman wa mulkan kabira idan mutum ya shiga aljanna dan wai ga ya wai ga ya wai ga ya wai ga nan ya kalli din ya kalli mene ne ha ni ne in ka ta ba da wani ba da ana kallo an ha salajuwa ne to wata rabul kai an kace kai suka za ka yan abubuwa ba ka ne ba ya kalli nan ya kalli nan ya kalli nan ya kalli nan ya kalli nan Allah ke kai ranka na sata aljanna ka duba dama ka duba hagu ka waiga baya ka kalli sama ka kalli kasa za ka san na'imin wa mulkan kabiran Allah ke za ka san cikin mulki mai girman gaske idan ku babba ya ce abu babba ne su lalle babba ne to Allah ya kira aljanna mulki ne mai girma kawai to menene mai mulki ke a nan duniya baya komai hikima a ce masa baya komai sai dai ya gaba abincin ajiye shi a tebur da abin sha san ba abin da yake so tun kafin ma ya ce yana so in ma an ajiye shi kar a yi laifi a kori kuku ina fata an gane har bayan ne ma kawai an an gama da shi mai wanke mota ya san kawai ba kafin ya fito ma an wanke to Allah to dan jinna shi jinna kawai za a maka makawai ko kai ga shi nan available ba sai ya wahala ba sai ya wahala ba Allah ubangiji azurta mu da aljanna na'am فما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يئذكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون نعم وإن البيان ياتي بشر يقارع كيف ياتي ينزل كما أبقى إذا أكرب غنيمة ganima kaga da ka ƙarshen yakin har an raba ganima yanzu kuma an fara da me ya saka da yakin ya aka tsaya za a kasa shi wannan aya ne albarka a cikin mufassara ta akali lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa suke makka kafiran makka da kudai shawa sun hana su sun hana su yancin addini da walwalan addini su abu jahar su manya-manyan ƙurashawa da ba sai sun musguna wa sahabai har da ƙarshe ma suka yi wani irin tsari da kirki na kashe annabi ma gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka zaɓi kowace ƙabila matashi guda ɗaya suka wannan kabila aka zaɓo matashi wancan kabila aka zaɓo matashi wancan ba aka zaɓo matashi sai suka suka zo suka yi ambush suka yi kwanto a gidan manzon Allah sallallahu a gefen gidanci da hanyar da suke wucewa su kashe shi a huta hikiman zaɓo ko wani cikin da idan mutanen manzon Allah sallallahu alaihi 'yan uwan manzon Allah suka ce za su rama to za su yi fada da kowace kabila ce kuma wancan kabila ta yi fatiske tana da hannu wancan kabila ta yi fatiske tana da hannu sai ya zama to shi overpower na su sun fi karfi to a dan dan annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su iya ramawa ba to kuma inda suke kenan sai Allah madaukakin sarki ya umurci annabi sallallahu alaihi annabi sai ya dauka yi kina Ali a gadonsa yace je ka kwana a kan gadona sun kuma da ya fito din annabi da ya fito da dare din sai ya san su ga sunan suna zaune Allah ya sanya musu bacci cikin su abu ne fa amma bacci suke yi inna Allah madaukakin sarki ya yi bayani waje Allah min bayni aidihim sudan wa min khalfihim fa'aghshaynahum fahum la yubsirun da suka fito ta da ya keta cikin Allah ya sanya musu bacci annabi ya haka duk inda ya wuce duk wanda ya zo har sai an zuba mai kasa a nan ya zuzzuba musu kasa ya zuzzuba musu ya wuce ya basu su har ta amman za Allah ya tafi kan sai dina abokan suke nan sun fi garu hira ma a garu garu hira a garu kau garu hira sun sun buya shi ne a garu kau to sai sai wannan suka eh eh suka yi sabuna ai waye duka ba sai kai ma haka a ah, kai ma haka kai ma haka kai ma haka suka ci don manzo Allah da suka bi na Ali to ka ga wato bayan sun cutar da al'ummar musulmi sun hana su ibada sun hana su addini yanzu ma na karshe ma suna so su kashe manzon Allah shi ne Allah ya umurci a cikin ya yi hijira ya bar Makka da jikin da ta musulunci ya samu wala na addini a bauta ma Allah ayi sallah ayi ibada to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umurce shi hijira sai ya umurci sahabai da za'a su hijira su koma Madina to sai kafiran Makka suka ce to duk musulmin da zai bar Makka ba zai tafi da dukiyar shi ba shagunan ka ga dan, wuraren harkokinka dabbobi motoci gonaki kai nasu aka hana musulmai su tafi Ka ce a nan kuka yi dukiyar Makka saboda dukiyan nan taku economy ne na Makka bai kamata ku kwashe shi da daya da ku empower mutanen Madina domin dukkan ku in kuka tafi da ita a cikin kun karfafa wata kasa ne kun karfafa tattalin arziki ta a halin hukun nan ne kuma nan kuka yi dukiya an gane ko dan ba su duka ne mu ba su ba yanzu mutum dukiya a nan ya yi dukiya a cikin ya amsa ya'yan yahudawa su ya buɗe musu kamfani ya buɗe musu makarantu ya buɗe musu wuraren sana'a ya'yansu su samu sana'a kasan su da zauna a cikin kwakwara shi kuma kasan shi ya'yan shi yan uwan shi su faɗi da makasan kasan shi suna cikin bala'i na rashin aiki da Allah waɗannan kai mushrikai wanda da masu gumaka ba su fi na yanzu ba ba su fi su ya za ka kaɗe nan ka dukkan nan ka ibrishan da ka empowering waɗansu ka ƙarfafa tattalin arzikinsu sabon musu turawan ayyuka a kuma nan naka suna cikin talauci da sace-sace da rashin aiki da shaye-shaye da tsara da tsara suka hmm? Sa'a da waɗannan suka fara musu kenan suka hana musulmai su yi su su su su kura to su ɗauka in suka yi hakan watakila za su hana waɗansu hijira amma musulmai mummunan sahabai wallahi ba ku kalli wannan abun duniya ba suka yi manzon Allah don Allah don addini don ɗaukaka abin ana isamar dina manzon Allah ce da ya kalle su ya ce faman kanar hijiratu ila Allah wa rasulihi fa hijiratu ila Allah wa rasulihi ومن كان هجرته في الدنيا نصيبا او امرأة ينكحها ko ila ma هاجر ilai magana ce ya kalle su ya kalli alaman imani da gaskiya ya ce wallahi duk wanda ya hijira nan don Allah da manzansa na dace ya tabbata a wajen Allah da manzansa sai kuma don wata duniya don wata manufa to sakamakon shi baya lahira ko da sai ya samu abun duniya kawai amma kuma duniya za ta iya betray din kama baka samu ba yanzu annabi ya yi hijira da sahabansa gaba daya an hana su ne dukiyoyinsu to Allah da ikon shi kuma ga mutanen maka shi idan ka da ce su ayarin su kayan fatocin su da rakuma su da su da Syria to da hanyar da suke ci da Palestine in za su bi Syria sai sun bi kusa da Madina hanyar kusa da Madina ne to manzon Allah ya yi several attempts ya yi kokari yunkuri ba sau ɗaya ba sau biyu ba sau uku ba don su ma ya ya da kare wannan ayarin nasu da dukiyansu da suke zuwa da shi da kwace a madadin ne ne a madadin dukiyansu da aka hana su a mata shi ya kwace nasu ya rarrabawa duk wani musulmi da aka ana cikin a dukiyansu shi annabi ina cin ya yi ta ya fito zai kare eh, ayarin sai ya samu ya wuce kuma Allah ya kan aika sai su sa ido idan suka ji labari ga kodashawan sun fito nasu ayarin su sai su gudu su gaya ma manzon Allah kafin ya zo sun wuce da har ya zo ga sunan suna dawa ana fita su samu sun wuce sai suka yaka sau biyar to wannan da ta cika zul ushaira zul ushaira shine an yi attention aikin tattalin a kamo dukiyar su din lokacin rakuman sun kai kusan dubu ɗaya da lobi na gwalagwalai yawancin lokacin wannan dukiyar abu mamaki na manyan manyan ƙurai shawon maka ne kayan su irin yadda manya suke lodo kaya daga dubai na ta ke kawai na siyari da wani manya motoci da abubuwa wannan a yawanci na irin abu jahal ne da kabinetin shi so wannan ayarin dukiyar da suke ɗauki da shi ya sha bakwai da sauran ayarin da suka ɗauke shi. Wajen tafiya annabi ya yi kokarin a tafi sai suka wuce amma wajen dawowa nan ne abu sufyan shi ne komanda mai eh, mai kula da ayari kuma mai kansa mutum arba'in ne su arba'in ne duka kuma ayarin sun kai kusa dubu ɗaya to shi ne abu sufyan shi ma ya samu information annabi ya so yana so ya yi intercepting ya kama dukiyar kan canza hanyar da ya kama bi sai ya gangara ya fi jidda haka jidda zagaya sai ya je ya je makka amma ya aika wasu abu jahal cewa ga dukiyarsu tana cikin hatsari a cikin sa da dai Muhammadu da jama'arsa ba sun kwace musu dukiya kawai a fito kawai to sai wannan sun fito za su je su kara dukiyar wannan kuma ya yi rufe ya bi wata hanya ya dawo sai ya sake aika musu kan aike cewa su dawo dukiyarsu ta tsaye ta kusa shi kuma ga Allah a lokacin sai ya yi shelayar sahabai wanda suke da halin su an fito mu mu kare to an an sa ita aje a cikin tara ba mutane an suke ita aje a sahabai to wannan ma irin sun suka yi ba kayan fara ba wani kamara ba manyan makamai ba su na yaki mutum hudu ne ga da kawai a ayari waɗanda ne sai kaje ka kada wadansu bataliyon za je ka tsare su kawai sahabai wadansu suna gona wadansu suna hakan su kawai an san irin noman fitan da aka saba yi ne kai waɗansu su fita su je su dawo yi kawai to haka ma aka ɗauka ginan shi aka ɗauka abun zai kasance to annabi da ya fi ya yi kiri ya yi kiri tayarin bai sai ya ci da ba ya zo ya zo har ya zo dab da wata kuma abu jahal a can da aka ce da komai ce ba zai koma ba wallahi yau ka annabi ya yi ta a several attempts so shida yana kokari yana yunkuri ya ɓace musu dukiya to wannan kan ba zai bari ba in ji abu jahal sai mun je mun koya ma muhammadu darasi wallahi da shi da mabiyansa yanda nan gaba ko a kuɗi suka gani a daji ba za su yi tunanin su da su tare su wallahi na namu yau kan da a yi a ta kare to sai wannan su manya su abu jahal sun ta wajen su mutum dubu da ɗari biyar ne to akwai wanda suka yi alliance suka haɗa kan da su za a yi kawance a taimaka musu to amma da wasiƙan abu sufyan ta zo cewa a dawo kawai dukiyar ta tsira ita nan abu zahar ya ki sai ya je bada ya yi kuma na uku wallahi an taɓa an yi waka an sha biya an kofi ya kuma yan mata a yi waka a yi busasa a yi kwana uku ana daddala duk duniya su san mun fito har mu yi kwana uku ba wanda nuna mana ya tsaro dawo wannan wani ba ku farji ya sa a riƙe jin tsoron su a ce mun fita kwana uku muna neman mu tare mu an kafa to ai wannan duk a duniya ta ƙara jin tsoron su to a nan ne su da suka yi haɗaka suka yi kawance da su za su taimaka musu suka ce to su su koma tun abin da ya fito da su tare dukiya ne kuma dutse da dawo gida lafiya menene ne tafiya to nan ne waɗansu jan ɗari a ɗari biyar ɗin waɗansu kowa ya koma da mutanensa wannan ya koma da mutum ɗari uku ne ya koma da mutanensa ya koma da mutanensa ya koma da abu jihar an ƙanshi da mutanensa su ɗari tara zuwa dubu ɗaya sun isa bada Su kuma da ya ɗauko zuwa badar shi kuma abu jihar ya ce badar za to mu iya tunawa shi su haɓai da na ce musu yaƙi da ake ba irin fitar da aka saba a ɗan a sabu ayari a dawo ko da ka ba su fitar da waɗansu makamai ma ba amma ga su za su kare waɗansu su fafawa amma abu jahal sun fito su kare dukiyarsu kuma a mutu ba ƙaramin shiri za su yi ba wanda ko sun fito a kan a kan ayari in ba a same shi ba a dawo yadda aka saba a fito da shi ba ina fata an gane ko to shi ne Allah yake ba da labari ya Muhammad ka ga yadda sahabbanka a can wajen raba ganima suke ta samun sabani fa haka nan ma an samu sabani Kirin sabanin da kama a karanta taron bukatun baitika fil hajji nan ma an samu sabani to duka annabi yake musu to yaƙi fa ta zo abu jahal da mutane da babban su da ƙarfin su da ƙarfin su da matan su da komai nasu masu suna bada sai wani suka ce a ya rasu lallai ai ba da niyan yaƙi muka kai ai ba a da mu ko za a je yaƙi ba za a kafa da su abu jahal da irin rundunar mata mun san ya rasula ka ce mu fito ne a ɗan tsare wannan ayarin yadda muka saba yi kuma hatta a shela ma a madina da aka yi aka ce wanda ke kusa ya ɗan fito kawai za a je a tare a dawo mun fito inda aka saba da ka ce mana yaki za a yi tabbawa za a da irin su abu jahal da runduwa mai ƙarfi irin waɗannan ya rasula da mun shirya da mun yi kamara da mun yi dukkan abin da ake bukata ya rasula na yi ayi postponing yakin nan mu kuma cikin shirya ya rasula na suna da an gane ko inda aka samu su ma sai ta kashe nashi aka samu sabani da manzo Allah kashe nashi kashe nashi aka samu kashe nashi a wajen ya ko eh, haka nan an samu kashe nashi lokacin da Allah ya fito da sai da Madina zuwa filin Badar ya Muhammad an samu kamance ce ne wajen ja'un ina fata an gane ko to shi alif kama akhrajaka da min dhalika bil haqq kamar yadda Allah ya fito da kai daga gidanka da yake Madina bin haqq da gaskiya amma wa illa tariqa min al mu'minina waɗansu ɓangare na umune na kare ko sun sun kyamaci yakin sun ƙi yaƙi ba su so yaƙi ba da ba shirya ba nuna ka. a cikin suna da yayya da kai ka ce su ce ka ce su ce filhaki su ma gayayyan da suke yi su abin da siya ne suke da kai ya muhammad ba wajen saba maka ba ya rasu baka ce mu shirya ma ke ba ba mu shiri ba ba mu ɗauki makamai ba ina fata an gane ko kuma gaskiya suke gayayya da kai ne sai ma a kan gaskiya Allah ya kashi kodi to dukkan kan gaskiya kuke nuna cikin hakki da ma ta bayyana bayan yaki ya bayyana a gare su cewa ba ko sun ki ko an so ya yaki kawai shi an yi shi an yaki da alamunsa da komai ya bayyana ta abu ya bayyana dole sai an kafa makura inda ma yusaqu annabi to mu je suna tafiya din kaman yusabu na ilal mauti kowa yana jin kawai an jashi ne wajen mutuwa kawai ah in ba wajen mutuwa ba ba mu shirya ba ba mu yi komai ba ba mara ba doki ba filke ba hula ilik abin nan mu dai ana da mu suna tafiya kan sai expect su ne an ja su zuwa ga mutuwa kan kahu dan zuru su suna kanko kawai yanzu kawai za su je inda za a gama da su ina ba ta gane ko babu shekaran da Allah ya ba su da duk wanda ya dogara ga Allah sai Allah ya sama masa mafita to za mu ji mafitar da Allah ya sama musu da irin taimakon da Allah ya kawo musu din har ya to su suka shiga karan tarihi da rubuta a duniya Allah maka ta fitar ta mana muwafaka na'am

kwata-kwata ma baya daga cikin ba misali a musulmi ya sa riga duk wani hoto wanda ka sani maka ka ba a maso ba ka sa riga duk hoton shugaban kasa ko na gwamna ko na menene ko na wani nukar kwanciyar ko ko hoton wani malamin ku a buga ka sa ko ni hoton malamin da kake so sai a buga maka duka ka sa wannan wannan ba a musulmi ba da aka sabo shi yawanci masu waɗannan abubuwa shi ne kawai a tura in suna son su mutum su fa abin nan to wannan wannan ta kwata da shi baya ma cikin kyawawan ɗabi'u da ɗabi'a ma irin addinin musulunci wallahi ta kuma mutum zai ya ya ya ta so a ɗaki wannan nan da ya faɗa maka kai ko kai ko ka bari mala'iku rahama dai ba sa shigowa nan mala'iku rahama dai ba sa shigowa nan to babu ba ma mutum ya sa wani hoton fajiri ko ni mawaki na amerika maki ko ɗan ƙungiyan abu na ah, cult ko ɗan waɗansu ƙungiyar ta'addanci ko kuma fasikai haka ta mutum ya manno rigunan su kawai ya sa da makamantai da wani rubutu daga farkon rigar har kasan shi bai san da aka rubuta sa kawai yana haska da makamantai sunan duk bai dace ba su sa haka mana su sa haka hoton ne sai a wajen su da har za su sa da haka hoton ba a yi yanzu ko kuma shi kuma duba don Allah waye ke ita yadi ya sa hotunan bukin a jikin shi ko hotunan sam babu sai mu da nan Allah ta ce ba gaskiya mu su ni sun su kiya irin waɗannan to innamal a'malu binniyat niyyar mutum ita ce ta abin nan ka abin wato suna ganin yadda za ka girmama ka haka za ka girmama makonka misali waɗansu irin waɗannan ganin magana za ka samu ba wai ana nufin mummunan mummunan ma'ana ba ne da makarantansu ba a ce kamar da ake ta bin na gaba bin bin na gaba bin Allah ina ba ta an dan ka duba wani hadisi ina ta man yi tsa'il amiga faqat al wanda yake cikin shugaba tamkar ni ni ya fi inji Allah sai wa annabi da'a tamkar ya sai wa shugaba tamkar ya yi wa annabi da'a ne wanda ya annabi da'a kuma tamkar ya yi wa Allah ne to za ka ga duk gabatin Allah su sun kawo shi a karin magana amma idan ka duba hadisi ka akwai wanda suke bada ma'ana ina jin wannan din wato don su nuna muhimmancin bako da girmama shi ka karrama shi ka daraja shi ka mutu sosai a lokacin da zai bar inda take tun da an sanya imanin mutum ya cika sai ya cima ma bako to kaga lalle ka abun wasa man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir wal yu'min bihi ta imani ka cika ta kana da shi kama imani ba baya cika cikin daraja bako to wata kila suna yi ne kawai don kada a yi wa bako a jimama shi Allahu ala na al'amar zai dindiya suna ba da wani mummunan manufa ake faɗan shi ba a girmama bako da kyau in ji manzon Allah kawai yana da imanin mutum da imanin mutum a girmama manzon Allah da ganin wannan din kamar bai da daɗi faɗa na sallallahu alaihi

sai ya tashi ya yi sallah sannan sai ya tashi haka kuma an da kai ba ko ya kwana maka kwana uku duk da abun shi kai suspension nasu yanzu kuma ta yi da da da girmama ko kana cikin wannan ibada sai wannan ta shigo sai ka sai ka yi wanda ta shigo a yanzu wanda abu ne dai a cikin cikin ne abin da ka saba yi yanzu kuma Allah ya ya kama wani nau'i na ibada menene girmama ko zama da shi hira da shi sai da cewa sai ka ce hirar da za yi da shi ya ce da ke wanda zai shi ka shi surutun banza ne gara un jau'in ta a'a aka ce wa bako shi ne girmamawa da darajawa da islamta su Allah ya ka da idan kuma kana cikin wannan wani al'amari ya zo shi kuma sai ka tunkuɗe shi sai ka sai ka tsayantu cikin karatu ka ɗauko alƙur'ani ka fara kidan sai mahaifinka ya zo ka share mun nan suka wanke mun kaya to shi ma wata ibada ne biyu a iyaye biyayya wajibi Allah ka bai mutum gobe kiyama ay dukhulul jannata aqul liwalidayhi sai ka bai su ba kamar shin shiga aljanna sai ka ajiye alqur'ani sai kai wannan wata ibada ne wani biyayya ga umurnin Allah ne ya taso ka ajiye wannan sai kai wancan sai shi wancan nan yanzu ka ta ga kowanne ta da shi ana cikin karatun qur'ani sai aka kira an sai yanzu ana kiran sallah sai kai suspending karatun qur'ani sai ka rika koyon ne kiran sallah yadda ladi mun ta yi shi da yazo ka gama kuma kai wannan askar Allahumma rabbana da'awati tama ka gama kana cikin wannan salati shi kana sai wani wajibi ya bazo maka shi ne wani kuma ka assalamu alaikum eh ah, ba ta bai da sallama a irin wannan wanda duk ka gaya maka sallama yana kallon ka da ido ai ya san ba sallah kake yi ba sallah kake yi sallah in an maka ba za ka amsa ba shi kuma mai da sallama menene shi karatun Qur'ani da kake ka ka bari ka salati ka bashi sai ka wancan wajibi kuma kuma ka dora wannan wanda ya ibada ya shiga wannan ne ya zo haka ga shi wannan ya shiga kai shi saboda haka duk wata ana Abi ya rabu alam Kur'an ne zai bayar mace gari, Allah yawaita mana ilimin su a ka a Kur'anan, an karanta Allah bangi ya nuna mana اللهم اجعل الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك بانك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ونسالك بكل اسم هو لك سمحت به نفسك او انزلته في كتابك وعلمته احد من خلقك استاثرت به في علم الغيب الا ونسالك باسمك الحسنى وصفاتك الاولى ان تنصر المسلمين نصرا عزيزا اللهم كل للمسلمين ولا تكن عليهم اللهم انصر إخوان المستضعفين في زنفرة وانصر إخوان المستضعفين في باري وانصر إخوان المستضعفين في خسنة وانصر إخوان المستضعفين في بطة ويوم وفي كل مكان يا رب العالمين أرحم الراحمين اللهم كل ولا تكن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم أعزهم بطاعتك فلا تذلهم بمعصيتك يا رب العالمين أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان في كل بلد يا يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم تقبل موتاهم شهداء وتقبل جرحاهم واشفهم وعافهم يا رب العالمين اللهم ارزق الامن والاستقرار والسلامه في بلادنا اللهم ارزق رئيسنا بطانه صالحه التي تامره بالمعروف ونهاه عن المنكر اللهم اهد ولاة امورنا وصب بايديهم الى ما فيه وتربى الى صلاح الشهداء يا رب العالمين ارحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك وسلم على وجهك حبيبك محمد محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين